Bismillahir Rahmanir Rahim. Kazar kwanci kashi na arba'in da biyar. Wuraren ƙarfe ɗaya da mintuna sai ga Husna ta shigo daga makarantar da take. Dan Sadiq din ma yanzu sai Asabar da Lahadi ake kawo mata shi daga gidan Sina Sirin. Wata rana kuma gidan su Huzail. Je take ba za ta iya haƙuri har Sadiya ta zo ba. Dokuwa da cewa bayan haihuwar Sadiya sun shiga gwamba suna. Dan suka runguma juna suna ihu murna. Inna da ke gefe murmushi kawai take. ta share kwallon farin ciki da suka cicciko mata. Tabbas duk wanda ya haƙuri a rayuwa zai kwashi romansa a gaba. Yanzu a baya da bata yi hakurin zama da daɗi babu daɗi ba, da yanzu ba lallai ta ga wannan rana tare da yaranta ba. Ta sani komai zai wuce, amma dama sai an yi haƙuri wanda shine ke ba mutane wahala. Yanzu ina Hajara, ina kuma Atine wacce ta yi mata sharin bin bokaye ta ce ita ce sulafa fasa auren Hajara da ake yi? Dan a duniya ake hisabi. Rana a kwano ɗaya suka yi zaman cin abinci, wato ina da yaran nata. Ko da suka kammala na ta da basma famfas ɗin da ta ɓata, ta gyara mata jikinta, ta sauya mata kaya, sannan ta koma kusa da Sadiya da ke kishin gida suna jimamin tunawa da kawu jibo, ita da ina da ke zaune a gefe. Bayan fita ina zuwa wajen mala Sadiya ta dubo suna ta girgiza kai. Allah sarki, rayuwar duniya abin tsoro ce na Shi yasa ake son mutum ya shuka alkhairi don ya girba a gobe kiyama. amma wasu ba sa taɓa ganewa. Husna ta taɓe baki. Hmm, ke dai kya faɗa sis, yanzu ga anta Hajara na. Tun bayan auren mijinta ta lalace ta susuce, shaye-shaye ya maida ta ƙaramin mahaukaciya. Idan kin ganta babu kan gado. Idan ta shigo gidan nan fa sai ta wani rakuɓe, sai in nace za ta yi ta janta da hira. Sa'an ta Hafsatu ma ba hannu kula ta suke ba. Ita kaɗai kiga tana ta surutai tana ‘yar dariya. Ta hatso mare gaba ɗayanta, shaye-shaye duk ya sa ta zama wani iri ta yi baki fiye da yadda take ko wajen tafi mijinta baya shiga an rasa dalilin wannan abu shi bai sake ta ba kuma shi ya iya bata wata kulawa da ta dace yanzu dai kotu za a miƙa zancen malam sun yi shawara da sa'abba an ba mijin nata nan da sati wai idan bai sake ta ba za su kai shi kotu ya ce musu zai yi shawara ya sanar da su to yanzu wai shi ake jira sadiya ta ɗauki hawayenta kai co wannan rayuwa da ta hajara ta jefa kanta a cike kai co garin hana wasu rawar gaban hantsi ita gashi nan ta jefa kanta a halaka Allah shirye ta Allah gane da ita gaskiya Husna ta amsa da amin Maina koko da suka haɗu da Hama Abdulmajid a gidan Nene komai ya riga da ya wuce don sun fahimci junansa tun lokacin auren Nudrat shi ma Hamma yanzu ya samu sassaucin rikon sa kai na kashin da Farida ke yi wa aurensa don san da ya gaji ya fara mata barazanar ƙara aure sai ta shiga taitayinta ta kuma gane da gaske yake a dole ta sadda kanta don ba za ta iya raba mijinta da wata macen ba saboda tana son sa. Washe gari maina ya bar garin ya koma Gombe. Nan Sadiya ta shiga zagayen gidajen 'yan uwa bayan ta ji har gidan da ta ƙara yi mata gaisuwar rashin kawo jibo. Do gidan da ta je kuma sai ta masa sha tara ta arziki. Zara dama zuwan yini ta taimata. mata, sun sha hira kamar kar rabu. Ta koyi sana'ar ɗinki tana ɗinka su zannuwan gado, baby set da tropilos. Kosan da Sadiya ta yi sai da ta aika mata da zannuwan gado har kala uku kyauta. Sadiya ta ji daɗin ganin Zara ba ta zaune haka kawai. Babu karatun kuma babu sana'ar. Da a ce kuma Husna ta koma karatunta ba, tabbas da shawarar da za ta ba ta kenan. Ko dai ta yi ɗinki, ko kuma ta shiga inda ake koyar da kayan kwalam wato snacks. Gidan an ta hafsata da Safiya ma yi yini ta yi. Sauran yayinta maza duka ta je gidansu, kowace ta mata sha tara ta arziki. Godiya sosai ta sha shi, da kuma yaban irin kyawu da jikinta yi, ko ina bulbul babu rama ta barakalla. ko da ta nuna son zuwanta wajen Hajara, Ina bata ce a'a ba. Ranar Husna ta shigo gidan suka wuce tare a motar Huzaib, wanda wasu lokutan take ɗauka ta je makaranta. Yadda ta ƙware a tuki sai abin ma ya burge Sadiya. Ni ma Allah sa dadin basu mai koya min tukin nan. Sadiya ta faɗi tana murmushi. Dariya Husna tai. Ya ma kin san ba karaman aikinsa ne, ai. Yadda yake ji da ke abu ne mai sauki. Wuyarta ki fara zuwa makaranta. Sadiya ta jinjina kai. Ni Allah ya sa ma da batun karatun nan, na ji shiru baya min zancen. Gashi na ji har an fara rijistar jam. Kila dai ban da rabo. Ki bar faɗin haka, in sha Allahu zaki. Karatu da daɗi amma da wuya, musamman idan kina da aure. Ni fa wasu lokutan har karaya nake, na ji dama ban fara ba. Amma kuma koyaya gara ka samu kwalin, faɗin Husna. Naki wasa ne, business admin ai bai kama kafar wahalar medicine ba. haka suka yi ta hirarrakin sa suka karasa gidan Hajara wanda yanzu ba a wannan tafkeken gidan nasa take rayuwa ba wani karamin gida ne da ya siya ita ma wasu nan sanda suka taba zuwa ne tare da Hafsatu dalilin rashin lafiya da aka ce Hajaran take yi ta ga gidan Sadiya ta yi ta mamaki Doda ta ji labari ba ta yi zaton ya kai haka tsokoku ba kai ka ce a kurkuku take sai ka shiga ciki ita dai tana ƙara rungume yarta a jiki tsakar gida sai ciki da falo da banɗaki daga waje ko ina dai ya sha tiles amma da ka gani ka san ba a wani gyara shi yadda ya dace ba suka yi sallama har sau biyu kafin suka tsinci murya hajaran tana amsawa suka dubi juna yau ita ke amsa sallama ta fito tana gyara zaman doguwar rigarta sai da gabanta ya faɗa ganin sadiya a gabanta da husna ta ɗan yi yaƙe momina ke ce ku shigo sai ka shiga husna na ƙara tamke fuska da kuma yana ta rarrafansa yana wasa kayan ɗakin dai sababbi ne daga gani amma kuma sai wani ƙarni ke tashi ina wuni sadiya ta gaishe ta hajara ta danne wannan bakin cikin wanda take ji a jikinta babu ranar da zai gushe mata a rai akan sadiya ta amsa lafiya kalau sadiya mutanen gombe yau kika zo husna ta guntun tsaki idan yau ta zo kuma sai ta rasa gurin wanda za ta fara zuwa sai wajen ki? sadiya na ɗan taka mata yatsa don ta yi shiru amma ko a jikinta hajara ta yi dariya haka ne fa ke momi ba dai ɗaukar zafi ba ni wasa nake yi na kwana biyu jibi zan koma gombe cewar sadiya tana ɗan murmushi can ƙasa ranta tana ji duniya da lahira ta yafe wa hajara duk girman laifin da ta aikata gare ta kuwa allah sarki Da yarki ce wannan ba nan ganta wasu na bata so sadiya ta bata basma ba ita kuwa hajara ganin basma fes-fes ta ji wasu hawayen baƙin ciki sun zubo mata Kayan jikin yarinya ma da abin hannun da ta gani a hannunta, ta san ba ƙananan kuɗi aka kashe su ba. Ta san ba ƙananan kuɗi aka kashe ba. Su kuma duk a su kuka ne na tsantsar nadama. Amma ita kaɗai ta san abin da take tunani. Allah ya raya, ta furta murya a dakushe kamar bata so ba, kafin ta miƙa basma ga Husna, wacce ta yi saurin miƙewa gami da miƙa mata hannu. Nan Sadiya ta miƙe bayan ta ba Hajara leda da ta so mata da ita, har da kuɗi mai yawa ta danƙa mata. To an gode, Tafarta furta ba don taso ba. Wai yau ita Sadiya ke ba kuɗi. Duniya juyin juyi. Bayan ta musu rakiya har mota Husuna, ta koma cikin gida ta zube tana kukan baƙin ciki da takaici. Ko yaushe cikin cinye mata 'yan kuɗaɗe ake a wajen bokaye. Do saboda ƙoƙarin da take na ganin bayan ba, Do abin da 'yan uwanta za su mallaka mata wurin shaye-shaye da kuma bin bokaye ke ƙarewa. Haka ta sauke ajiyar zuciya tana ƙara shakar kamshi na turarrakan da Sadiya da Husna suka bar mata yana yawo a iskar falanta. Wai 'ya'yan Mairama ne a yau suka fi ni komai na rayuwa? Ta ina zan ƙaunaci Mairama da yaranta? Har abada ba na son su. Ta furta hakan tana share hawaye. Gombe. Ranar da Sadiya ta koma Gombe ne, Maina ya zo mata da kyakkyawan albishin na rijistar da ya mata a online na jarabawar jam ba da san lokacin da ta rukunkume shi ba tana murna har da sakar mishi kyakkyawar ba a goshi ya ɗaga ta cak ba da wannan kalar godiya nake so ba kin fi kowa sanin kafin ya kai ƙarshe ta dakatar da shi ta hanyar aika mishi da sako na musamman da ya gigita shi suka lula wata duniyar bayan sun shige ɗaka satin sariya uku da komawa gombe wasu na ta kira ta take labarta mata wai jami'an fasa kori sun shiga bincike gidan alhaji nuhu bisa zargin yana safarar miyagun kwayoyi a nan ne suka iske wani ɗaki sukutum na tsafi mai ɗauke da gangar jiki na mutane har da jarirai wannan labari ya yaɗu ko'ina. ina alhaji nuhu ko tsirara ya zai fice a guje idan hauka ne ya same shi tuburan sai faman kira yake wai dodo ya yafe mishi haka aka cafke shi kuma an yi nasara ganin miyagun ƙwayoyin da yake safara su wanda ba kowa ya sani ba wayayya sana'a ce an ta jaran fa sadiya ta nemi sani ita an ɗauke ta zuwa da wano an killace ta ana bata kulawa don sosai yanzu shaye-shayen nata ya taɓa ƙwaƙwalwata. Ta samu matsala fa. Kin san na faɗa miki dama ta nuna bokan ta wai shi sallau matsayin uba ga lukuma. Da farko dai ina ta ce za ta karɓi riƙon yaron, amma a take su malam suka ce a'a, nan aka tattara aka mai da shi gidan babansa, wanda duniya ta koya a darasi. Mutane sun ba da shaidar nadamarsa. Ko da ma aka kai masa ɗan, har kuka ya dinga yi yana ƙara neman gafara su malam dangane da abin da ya wa 'yarsu. Sadiya ta sharce hawayenta. Allah sarki to Allah dai ya ɗora mu akan hanyar daidai baki ɗaya Husna ta amsa da amin haka suka aje waya zuciyarta cike da jimami wadda ta hasko ta ta duniya da yadda inna take nusa da su da nuna musu muhimmancin haƙuri a rayuwa sai ta ƙara gode wa Allah da ta yi koyi da ita wanda sila hakan a yau rayuwarta bata ta gayyara ba to alhamdulillah mu ma mun gode wa Allah da muka kawo ƙarshen wannan labari lafiya daka daka da haka labarin kazar kwanci ya kawo ƙarshe hausa suka ce wai ƙirjinta na jurar danna lallai inna mai rama ta jure wa halhalu kuma ƙarshe ta gari basa to Allah ya ba mu ya tata sai mun haɗu da ku a labarinmu na gaba nan ba da jimawa ba insha Allah mun gode muku da jimirin saurari.